آه، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم منا شيخ مختصر قليل منا شاهينا سبعين دقيقة منا فصلنا سجدة فصل سجدة قارئ ومستمع fi ida asharata ka gane shi na ci duko ruce ce sajada ƙarihun makaranci ya ya sajada wa musamman ɗan saurare ya sajada faqat su ɗai amma fi ida asharata a cikin wuri goma sha amma da sharfin sallah sai yana da ɗaharsul hadasi wasu kibalil kiblati yana tsarkin hadasi da na habasi sannan ya sutura lawarci sannan ya su kibalil kibla bi shakka solaci to in za a sujada nan shi akwai harama mudi ba ce bila ihramin ba da kabbara harma ba wanda za a daga hannuwa a za a yi kabbara da ta sassauta zuwa sujada wa salamin ba da sallamawa ba ko ba a tahiya an gane shi ko amma sharaɗin shi sajada shi musali muna tare da kuwa in jalasa li ta'allama amma duk wanda ya zo zo iske makarantun qur'ani kamar ana tafsiri ya zo yana sauraron a hakamu da ake waɗi na wa'azi da shiryarwa da sauransu to ko an kai ga wajen sajada ba aiki ne na ba wanda yanzu ya zauna yana son ya dubi mai karatun ga wani na to ko an sujada ba aiki ne na ba amma wanda ya zauna ne ya ta'allama da ya samu ilimi ga mai karatun ga ya samu ahkam na tajwidi ya samu makharij da huruf na tajwidi to wannan an kai sujada shi muna tare da kuwa inda zai sajada shi shina sajada in mai karatun yaƙi shi shine. an ka ce walau ka qari'un ko da mai karatu ya bari shi mai saurari shi ko ba sa mai saurari mai karatu shi ke sujada to mai saurari shi shi kai goshi ne mai kasa to amma sha mai karatu shi sujada mai saurari shi sujada in sara hali ya umma kun wannan mai karatu ya inganta ya zalli mana jama'a wato ya zan kenan namiji na baligi na mai hankali na kuma mai alwala don ba a liman wanda bai balaga ba ba ba a liman wanda bai balaga ba ba a liman kuma waɗanda ya jeli shi wanda ka karatun bai zauna ba lil sami'a bai je da mutane ake ya ikira raɗan raɗan sai an haka nan na ba zai yi sajada ba ba a bira sai da sajada shi ko mista don fasiki na rasulun ƙura hmm. a ne mura'i na ulul fayala hmm. Allah ya sauƙaƙe mhm. ban ji ba mai musabaka a ai waɗanda sun kace suna saurare ana sauraren karatu ne na don aji ya iya ko bai iya bai sajada bai sajada Sun zo karatu la saniyati la hajji mhm. amma inda an ka ce ana sujada banda inda ka ga an gudu sujada cikin tabi'in haji, ɗin yin ka uwa ko ba za a sajada nan ba sai ne Ko ba a yin sujada wato ƙarshen wannan jami ba a yin sujada wani in shiƙaƙi karshen in shiƙaƙi ba a yi kalan ba a yi ƙarshen surutul ƙalami duk ba an gudu sujada wannan ba kuma ba ake bai sai gare mu wannan ba wahal sunatu shi abin tambaya shi saje daga wasu sunata waɗanda waɗanda an ga ambato an wajen latin koko musabiya ta lahun malamai sun rika suna kai an saba ga wanda shi shahara su malam bajina su mutum waka bara amma shi mai sajada ya yi ta bara da hamdin don sassaftawa waraƙin da ɗauka kowa an ka ce to inda zai sajada nan sai in yaran cikin sallah na yace walau da gairu salati ko da ya sajada ta ba cikin sallah ba wasu adin an gane ko haka nan kuma wato ko wa'ana ba cikin da fara ayin jira wa anaba ba. fussilat cikin suratul fussilat yadda aka sujada nan ta abu abuduna wa kuriha sujudu shukurin? yawa an yi sajada godiya makaruhi ta wato idan an ka zo an ka faɗa an ka faɗa an ka maka magana ta faranta maka rai to kai sajada don wannan faranta rai makaruhi na tare da an taɓa samu annabi sallallahu alaihi wasallam an ce yayi lokacin da an ka zo mai da wani labari na farin ciki wannan hadisi kuma imam abubakar sai na abubakar shi ya roto shi to amma misa yanzu an ka ce ba a yi domin aiki bai sai da shi ba daga wannan ba a taɓa samun manzo Allah ya ba sannan sahabban da ya bari baya ba wanda an ka zo ma labarin farin ciki an yi ta samun ciye-ciyen garuruwa ana kawo musu labari ba wanda ya sujada sujudu kore don haka su malikiya sun kace kai maka ruhi kai <laughs> eh ko shin kana wani hala wa kuri a sujudu shukurin eh gawa a godiya eh, eh. aka ce maka ruhi na auzil zilatin ko ko sajada girgiza ƙasa don makaruhi na wa jaharun bi hadi masjidin haka nan kuma an karhanci daga murya da ita ita kira'a an ba magana sajada nan ga masallaci makaruhi na mutum ya zauna cikin masallaci ya daga murya ma sallah na sallah kana samu talawus shin in daga murya ka zaka zuwa gidanka ko ka daki Eh? Wannan aitan biyu na sai dai akwai masu talatu a kashi to mu zo wakiratun bitalhinin ko ba shi na ba haka na an karanci karatu cikin masallaci da doliki ko ba cikin masallaci ba da doliki miya talhini mutum shi to shi na karatu shi na wani irin murya mai daɗi ba kure ba ba a ce mu kure dolki wanda wanda wanda ya iya shi ka ne wanda bai iya ba kure shi kai wani haram na saboda ya iya hasalo shi kai mala da bukata ka jama'atin kamar inda mutum ya haɗa jama'a ana karatu da sauti guda shi ma makaruni na don wani bai faɗi daidai amma sai duk ƙura jama'a ko ba haka nan to makaruni na wajulusun laha haka nan in ka iske irin masu wannan karatu ka zamna shi ma makaruni na ka zama kawai sauraron su don za a yi banna da kai hmm? Eh. ha. la li ta'limin wato shi mai mutu zarkaba mai gaugawa banda don karantarwa ko nuhin samun ladan ubangiji wa qimar qat da zai a sai don zai doge har suwa ya tawaye har ranar juma'a shi ranar mutane yin suwa ta ta shi musulunci ke wasu yi kurhi kira'ati jama'atin alal wahidi a cikin karhancin karafin jama'a gaba ɗai bisa ga tafiya da sauti guda a kan mallami don saurare su ruwa ya tani shi an fi ruwa ba ku guda ba haddai mai sauraron su mutum guda na mallamin su su jama'a gaba da suna faɗi gaba ɗai to bai iya tsare wani wanda kure ba gane ba don wangana abin ka wasu ma ulli du'a yau arfata ba mai wannan mu makaruhi na haɗuwa don addu'a ranar arba ko zikiri ko sallah ha kai ana kira mallamai ma a ce to a yaga amma an bari ko ga wakan labu to a to a kasa addu'a a wata kasa addu'a ruhi na zama wa mu ja wa hali mu taɗa irin wakata jawabi makaruhi na tsallakawar bagiran sujada ga wanda an mai tsalki lokacin halacci kuma ya halatta ayi sujada amma ya tsallaka ta ga haida alwala ya tsallaka ayan na'a makaruhi na kenan a karan kallawa kenan ana nuna bayan sallar la'asar ko kana karatu ba ka sai da a gun haduwar rana da gun bulluwarta tsallaka ta wakati jawazin shi a makaruhi wato idan an la'asar ana sajira a yi yan karatun ne, yan ka sallaci asuba ana sajira amma in rana na dunduwar ta hito ba yi in ta kai ta yi jawur in nan za ta wadawa ba yi son mu sani wa illa in bai zan mai tsarki ba ko ko lokacin lokacin abin nan haramci na ba hali jawuzu ha ba hali jawuzu muhallaha to ko yana tsallaka bagiranta awul ayata ya tsallaka jumla kamar yarjudu wani sai ya tsaya bakin wacin jumla sai bayan su juna wani sai ya tsaya

wa'uwula bil kalimati an fasiri mu wala. da karantawa kalimar kawai wato iya karanta dole shi jira? Ya maka ruji kai wal ayat an fassara hadda ko aya guda kala amma gari yace huwa al ashbah yace shi yake mushi shi yake awa. وتعمدها بفريدة أو خطبة لا نبل makaruhi na gangancin karanta sumuni mai sajada ga sallar farilla ko hudu amma ban daga sallar nahila wannan ba karanta ba ko da gangan awo wa in qara'aha fi fardin sajada amma iya kan da cikin farilla kuma yi sajada muna tare da kuwa la ku ba amma banda hudu ba wajahara imamu sirriyati limamin da ta karatu cikin asiri sallar asiri ta to iya kawo ga bagiran sujira ya bayyana iya kawo ga bagiran sujira sai ya bayyana sai shi a yi rijijiji kasa za a sami da za a sujira wa'illa ilimin bai bayyana ba wa utubiya a rijiji wa mujawizuha bi yasirin yasjudu wanda ya tsallaka wato wurin sujada da dan abu dan kadan ya tsallaka shi kamar aya biyu na ya karanta bai sujada ba mantuwa yi ko kuma hankali na ɗauku to sai ya sujada kan yan wancan masu yarawo ba muna tare wa bi kasirin yu'iduha ha bi fardin in kuwa tsallaka da mai yawa kama ayu uku ya maimaita karatu awo sannan shi su jira gumba giran nata amma da fardin ga sallar farilla muna tare malam han matuƙar bai tankwara ba amma ya tankwara sai ta yi kun kuntunu mm. wala hana wala hana da zira da bila salami mutulhan lima waka in ji mai zaune musulmi wabin nabli fi sani ya tihi amma in ga nabila na to yi maimaita amma ga raka'a raka'a ta fi maimaita wannan sumuni wa fi fi ilaha kai wannan mutane kam to a cikin aikata wasu jira a qabla alfati hati. da ya miƙe sai ya karanto su munin mai sujada don shi sujada sannan eh sannan a dawo abin za a yi wala na yi magana ai an ka ganin nan da yake yadda yau na ga wata sallah sai da ayi da bin sabin da wa in a faraka ita da bihi